ala alihi wa ashabihi wa man yata bi hadihi wa samsaka bi sunnatihi ila yawm al-din amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am usul fiqh inshallah khallaf بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ada فأهلية الأداء أساسها التمييز بالعقل wato ahaliyatul ada foundation ɗinta hmm. shine tamyizi da hankali ya zama mutum na da hankali sai a ce wani na da ahaliyatul ada wa amaratul aqal buluk alaman hankali ya zai magana da hankali muna gane mutum na da hankali in ya balaga fa man balaga aqilan fa ahliyatuhu lil ada kamila kamila duk wanda ya balaga da hankali to a wada din shi kake ne wa idza tara alayhi tariqun zahabu bi aqli idan wani abu mai mai mai afkowa ya afko gare shi wanda wannan abun ya tafiyar da hankalinsa kal junun kaman hauka ya afko na'am aw azafahu kal ko kuma abin da ya raunana hankalin hankalin bai tafi ga baki ɗaya ba amma yayi mai hankalin ya raunana kal asali kaman wauta ya zama to sahuhu nam au halin duna au hala duna fahmihi ko abin da zo ya kange daga ainihin fahimta ya zama baya fahimtar bayanin da ake maza nam kannau kaman bacci wal ijma da farfadiya fa wannan mai afkowan ya afko masa ne ya afko masa kuma yana da tasiri ga ahaliyatul ada bi izalatiha ta hanyar yana kusa da ita gaba daya ko da sauyewarta wa idza tara 'ala al-insan tari'un idan wani mai afkowa ya afko ga mutum lam yadhhab bi aqli wanda bai tafi da hankalinsa ba nam walam yud'ifu kuma bai rawana shi ba walam yahulla duna fahmi duna fahmi bai kange daga fahimtarsa ba yana fahimtar bayanin da ake masa nam fa tsari la la eh wannan abin da ya afko din ba shi da tasiri fi ahaliyatul adai a wajen ahaliyatul ada na'am la bi zalati bi naqsin wato ko da tauyewa ko da ko da gusarwa gaba daya ko da tauyewa duk bai ko dai ba na'am wa in kana yaqdi bi taghyir ba'd al ahkam li masalih ko da yake yana hukunci da canjin wasu sashen hukunce hukunce saboda maslaha li masalih hadha taghyir saboda wata maslaha da ta hukunta wannan canji din kamar wauta والغفلة gafla da ولهذا لا يرى الإمام أبو حنيفة الحجر بواهر من هذه الثلاثة shi أبو abu hanifa bai ganin a sawa mutum takunkumi da ɗaya daga cikin wayannan guda da gafla da dail ko don mutum wawa ne ko kuma rafkanuwa ko bashi yana ganin babu wani ba a sawa mutum takunkumi a kan ɗaya daga cikin wannan wula ta ta'khira li wahid min hafi a ahliyatil insan domin shi wannan bai da tasiri ga ahaliya na mutum wa ya anna al masaliha allati tatarattabu ala al hajar biha shi yana ganin lalle maslaha wanda ke biyowa baya ga yin ainihin hajar gareta hmm. la tuwazinu darar baya yin daidai da ainihin cutarwa na'am alladhi yalhaqu al insan min al hajari alayhi wanda ke riskan mutum in aka rasa mai da hukumi wa tibari gair ahli wato kaga an lura da shi a matsayin wai bai cancanta ba hmm. to gara a bashi ya cancanta din to maslaha ya fi yawa akan a kwace mai wannan haƙƙi din na na <laughs> ba ya sa wuta bashi yana hana a biya mutane haƙƙinsu mutane suna bin mutum bashi gashi kuma shi yana ta gudanar da rayuwarsa daidai ya ibi biyan wannan bashin sai an sa takunkumi a hana shi sarrafa dukiya har sai an kwashe hakkin mutane an ban su eh. na'am zai iya fitar da zaka amma zai iya biyan bashin in ya biya bashin ya fitar da haƙƙin mutane zakka zai iya fitar da zakka ya ga ba magana in dai har ya zama to iya biya haƙƙin mutane ba zai iya fitar wasu babu zakka gare shi shi ba yana buƙatar zakka eh Abu Zahra na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد يطلق المحرم لغيره على ما يكون التحريم فيه لأمر عارض eh wato akan wawaita dama an ce muharram ya kaskashi biyu akwai muharram da zatihi akwai muharram da gairi shi muharram da zatihi shi karan haramun ne ba wai an haramta saboda wani dalili bane kamar zina kamar shan giya kaga duk wa'annan su karan kansa haramun ne kawai kai tsaye sata haramun ne li zatihi kun gane ko to irin wannan ana kiran su haramun li zatihi saboda su karan kansu haramun ne ba wai an haramta su don wani abu bane akwai kuma wanda yake an haramta shi li gairihi kamar daurin aure lokacin sallar juma'a ko daurin aure lokacin sallar juma'a asalin daurin aure sunna ne amma yake shi lokacin sallar juma'a ba yana iya shagaltarwa daga yin sallah ɗin to sai zamanto an haramta shi domin kare ya shigar da mu daga sallar juma'a to wannan ya zamanto muharram li ghairihi to shi da bisa to wa qad yuqdi yutlaqu al muharram li ghairihi ala ma yaqulu tahrim fihi li aris li amr al aris akan wawaita shi muharram li ghairihi akan abinda tahrimi ke kasancewa ga wani al'amari ne da ya bijiro an haramta shi saboda wani al'amari da ya bijiro na'am wa salatu fil ardi al maksuba shine yin sallah a ƙasa wanda aka yi kwace a gare shi na'am wal bai'u fi waqtin nida ni salatul kaga yin sallah a fili wanda aka kwace hmm. a gane ku kaga da kuma ciniki lokacin kiran sallah na juma'a kaga wannan muharram ne ligairi na'am fa innal shi ciniki shi ciniki a nan wajen ba wai al'amari bane a haramu ai shirki ya halatta hmm. wa ahalla Allahu al-bai'a wa harrama riba Allah ya halatta ciniki ya haramta riba hmm. ashe ciniki halal ne an gane ku walakin iktara da bihi ma yas'aluhu haraman sai dai wani abu ya gwabu da shi da ya shi ya zama haramun wani abu ne hmm. wannan huwa muqabalatu lin nahyi allazi warada fi qawlihi ta'ala shine fuskantar shi da hani wanda ya zo cikin maganar Allah ta'ala da yake cewa ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ah ya ku wanda kuka imani idan an yi kira zuwa ga sallar da ake ranar juma'a fas'au ila zikrillahi wa dharul bay' ku yi gaggawa zuwa ga ambatan Allah ku bar kasuwanci na'am wa min zalika al bay' alladhi yakunu natijatun lis samawiyya lil musawama ko musawama ala sawmi gairi daga cikin wannan wato al muharram li gairihi akwai ciniki wanda ke kasancewa sakamako na yin tayi ga tayin dan uwanka ko mutum yayi tayi ga tayin wa dan uwansa ai asalin ciniki halal ne me ya mai da shi haramun tayi din ko ka shiga cikin ciniki dan uwanka kafin ya ce ya fasa fa innal bai'a fi zati halal lalle ciniki shi karan kansa halal ne wannan cinikin na'am walakin da annahyu li'aridi sai dai halin ya zo saboda wani arabi hannun ya zo saboda wani abu da ya bijiro masa shine shiga cikin cinikin dan uwanka kafin ya ce ya fasa wa min zalika aqd az-ziwaj haka nan kullu aure bi nisba liman kadaba ala kadibati gairi dangane da wanda ya nemi aure akan auren waninsa a gani dan uwan shi na neman aure kafin dan uwan ya ce ya fasa eh? sai shi ya fada cikin neman auren hmm. to wannan neman aure ya zama haramun saboda ya nemi aure a cikin neman auren dan uwansa na'am fa inna qad zawaj ma annahu halal fi zatihi lalle kullu aure duk da asalin kullu auren ai halal ne ko hmm. fa inna qad to eh, bal innahu yu'addu manduba yu'addu manduba kai ana ma lissafa kullu aure a matsayin mustahabi hmm. iktaran da bihi sababun min asbab at-tahrim wani sababi daga cikin sababi na haramci ya gwamu da shi an gane to ana kiran wannan al-muharram li gairi eh, li gairi eh. wa inna al-muharrama li zatihi wa inna al-muharram li zatihi hmm. lalle muharram li zatihi muharram az ko mu ce muharram az-zati yaktalifu an al-muharram li ya saba daga muharram li gairihi hmm. aw li arid ko ya saba daga muharram li arid fi amrayni hmm. a gani ahaduhuma أن المحرم الذات أن المحرم محرم الذاتي إذا كان محل العقد يبطل العقد شيء محرم الذاتي idan ya kasance shi ne mahallin kulla ainihin ciniki ko kulla aure ya bata wannan kulla ciniki ko aure din in shi ne mahallin fa inna hurma az-zatiyya taj'al khalal yalhaqu rukun al shi haramci na zati yana sanya ainihin aibi ya riski rukunin kulli din in ma ya zama rukunin kullin ciniki ko rukunin kulli na aure sai ya ɓaci wai za ka da mahallin akal bai tattar idan mahallin kulla ciniki ko ya zama matacce ko giya an kulla ciniki akan matacce ko an kulla ciniki akan giya aukin ziran ko an kulla ciniki akan alade fa innal aqada yakunu batilan wajen yana kasancewa mai matacce وكذلك إذا كان موضوع موضوع عقد الزواج محرما محرما لذاته kasance maudu'i na kulla aure ya zamanto muharraman lizatihi bi an kana al-aqd ala muharramata ala ta'id kaman kulla aure ya zamanto ala kan aka haramta na ta'abidi eh aka haramta na har abada wa huwa ya shi kuma ya san haramcin wa hmm. kuma ya san alaka na haramcin fa inna al-aqda yakunu fadila wannan kulli yana kasancewa batacce wala baya tabbatar da nasaba in har an samu saduwa an samu saduwa cikin irin wannan muharramin zati hmm. to baya tabbatar da nasaba zina sai wannan dukuli ya zama zina saboda an yi shi akan abin da yake haramun giya ne alade ne ko abin da ya bada da wannan al hadd wanda yana wajabtar da haddi inda jumhurul fuqaha wajen mafi yawa daga cikin malaman fiqh na'am lam yukhalif illa abu hanifa babu wanda ya saba wannan sai abu hanifa a cikin irin wannan aure ga wajabcin haddi na'am wa in kana qad qarrara anna anna dukhul zina la yazutu ba'u nasab duk da shi ya tabbatar da cewa wannan dukhuli zina ne nasaba baya tabbata amma wajen haji ne ce nan faɗaya shi bai yadda a tsayawa mutumin da haji ba tunda an yi shi da suna aure ne an gani an kulla shi da suna aure wa hadha kilafuma idza kana fil aqd at-tahrim eh, shi ana shi fahimta ba shi abu hanifa wa hadha khilafu ma idza kana fil aqd at-tahrim wannan sabanin ya kasance kulla auren tahrimun ne ligairi misali auli aridin ko tahrimun li aridin duk ɗaya ne fa inna al-aqd la yabdur lalle wannan kulli baya baci fa al-aqd wa qasu salatul juma'a wato kulla aure lokacin sallar juma'a inda inda jumhur wajen yan hanabila da zahiriya su wannan kaga ƙulla aure lokacin sallar juma'a ai tahrimin ne za su yi ko da gari gari an haramta shi ne saboda sallah ɗin amma asalin kulla auren ai halar ne ko to sai yan hanabila da yan zahiriya an ce sallah ya bashi. an auren ya bashi. wani auren bai yi ba da aka kulla daidai lokacin kiran sallar juma'a na biyu aure bai yi ba an fahimci wani ko to amma jumhur ba suka ce aure yayi haure aure yayi amma mutum yayi haramun wal aqd ma al musawama ala sawmin kai kullu aure tare da tayi akan tayin waninsa ko kuma ciniki tare da tayi akan tayin waninsa a cikin ciniki yan ake yana kulluwa a wajen jumhur hmm. khilafa lil hanabila wal wal zahiriya kace bai kullu ba wa yakunu al aqd asiman sai ya zama to mai kullawan mai zunubi ne shi ku gane mai kulla wannan ciniki da wannan aure din mai zunubi ne wato kaman kaman ciniki lokacin sallar juma'a wa agati zuwaj ma al khutba ala khutbati ma al khutba khutba ala khutbati da kuma kullan aure mm. tare da neman aure akan neman auren wanin sa yakunu sahihan ma al yana zamantowa ingantacce tare da zunubi inda zuhuru a wajen jumhur na malamai khilafan lil zahiriya sabani yan zahiriya fa innahum qalu bi fulani su suna da ra'ayi ya baci kai tsaye na'am wa kazalika salam fi ardi maksuba haka dan sallah a kasar da aka yi kwace an yi kwacen wani fili a kwace wani wawo sai fili aka aka mai da shi masallaci ana sallah ko kuma ba kwace bane da karfin tsaye aka zo aka kori mutane aka zo aka yi sallah a wajen ba da izinin su ba fa innahu jaral khilaf fi sihhatiha so sabani ya gudana wajen inganta sallah sallah yayi ko bai yi ba wal jumhur ala anna ha sahiha jumhur ne sallah ta yi amma an yi haram ma ismi kwace haramun ne amma kuma sallah ta yi na'am ma ismi iktisab tare da zanubi na yin fashi na'am wa kazalika al-biyu ribawiya haka ciniki na riba tana kasancewa ba wajen annabiya duk ciniki na riba ba ciniki ne wajen annabiya su kuma suka ce fasad bai kai matsayin batil ba fasid daban a wajen su daban alas ilahi alama san bayyinu fil hukm alwad'i insha Allah zamu yi bayani a cikin hukm alwad'i insha Allah ta'ala hmm. eh. ايه ليجي لي اقل ايش حلال لي دي اشجع نعم بس نعم النغط فهمت نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم النوع الثاني نوع نبيو وهو ما زيد فيه حرفان على الثلاثي shine abin da aka ƙara harfa biyu akan sulati huwa khamsatu abwab eh shi babi biyar ne a wannan albab al-awwal in fa'ala yanfa'ilu in fi'ala mawzunuhu in kasara yankasiru inkisara abinda ake aunawa da shi akwai in kasara hmm. yankasiru inkisara wa alamatu an yakuna madi ala khamsati ahrufi alamar shi ya zama to madinsa akan harfa biyar bi ziyarati alhamza ta ƙara hamza da nunun a awwali wa bina'uhu lil mudawa'a ana gina shi akan ainihin ne wa ma'anar mudawa'a me ma'anar mudawa'a mudawa'a shine wusulu asar shay an ta'alluq tasirin abu saboda ratayuwa da fi'ili muta'addi in fi'ili muta'addi ya sadu da shi sai wannan fi'ili yayi tasiri ya zama to ya tsallake daga fa'il zuwa maf'ul bihi a gane ku sai ya tsallake daga aikin mai aiki zuwa ga aikin wanda aiki ya fada kan shi na hau kasartu na karya glass sai wannan glass din ya karyu fa ina in ke zara da shi asaru domin karyewan wannan glass ɗin tasiri ne hasala ala wanda ya faru saboda ratayuwan ainihin karyewa allazi huwa fi'il wanda kasara fi'ili ne muta'addi shi kasara الباب الثاني باب نبيو افتعل يفتعل افتعالا موزونه اجتمع يجتمع اجتماعا وعلامته أن يكون معدي على خمسة أحرف علامة shi. madin shi ya zama to harfa biyar bi ziyaratin hamzatu fi awwalihi ta hanyar ƙara hamza a farko wata baina fa'i wal ayn kuma a ƙara ta'u tsakanin fa'u da ainu wa bina'u lil mutawa'a ana gina shi ne kan mutawa'a na'am nahu jama'atul ibla kama ce jama'atul ibla fajtama'a zalika iblu na tara raƙuma sai wa'annan raƙuma suka cika suka taru hmm. na'am maza su fata صلاة النبي وكل مسألة وكل مسألة صاح فيها الخبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كل مسألة صاح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكون إرم مسألة wanda hadisi ya inganta a ciki daga manzo sallallahu alaihi wasallam a wajen ma'abuta na kalbu ma'abuta nassi din su ne ma'abuta hadisi diklasu ma qultu sabanin abin da na faɗa fa ana raji'un anha fi hayati to ni na janye gare ta a cikin rayuwana da kuma bayan mutuwa na waye faɗi wannan al-imam ash-shafi'i rahimahullah hmm. a gane ko da ya bada fatawa da ita nan gaba idan an gano ya inganta ko kuma in an gano da izini ne shi ya janye daga wannan fatawa a cikin rayuwarsa da kuma bayan mutuwar zane wani a kula qawlan imamu shafi Allah ya masa rahama yake cewa idan kun ganni ina faɗin wata magana ko na faɗi wata magana faqad saha anin nabi sallallahu alaihi wasallam khilaf alhali ya inganta daga manzon Allah saɓanin wannan abun fa'alamu anna aqli kad zahala kusan cewa fa lalle hankali na fa ya tafi hmm. a gani ba na cikin shi na na faɗi wannan magana amma wato ina cikin hayyaci na ba zai taɓa yiwuwa in tsallake hadisi ingantacce ba Na kullu ma kultu fa kana anin nabi sallallahu alaihi wasallam khilafu qawli yace duk abin da na faɗa sai ya kasance daga manzo sallallahu alaihi wasallam akwai sabanin magana nan min ma yasih daga abin da ya inganta fa hadisin nabi sallallahu alaihi wasallam aula wato hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam shi fi dacewa wala tuqallidu kada ku yi takalidi da ni na'am kullu hadisin an annabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa qawli duk wani hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallam to magana na ne na'am wa illam tasma'u min ko da ba ku taba jin shi daga wajena ba hmm. an gano wannan ko ko da ba ku taba ji an ce shafi'i ya faɗa ba kenan wannan me yake nuna mana akwai hadisi ingantacce wanda shafi'i bai san da shi ba shi ne yake nuna wa ɗalibansa kada su ɗauka cewa duk wani hadisi ya san da shi duk wata duk wani hadisi in bai zo daga gare shi ba ba hadisin annabi bane kamar yadda yan dalili ke cewa sai ce tun da kaga imamu na malik ko imamu shafi ko abu hanifa ko wani bai yi aiki da hadisi ba to bai inganta bane wannan magana ne mai rauni kuma ya taso daga mai rauni wa iyazu billah Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Eh, Ahmad bin Hanbal Allah ya masa rahama. Wa amma Imam Ahmad wa huwa aktsarul a'imma jam'an li sunnah wa tamassukan biha. Amma shi Imam Ahmad shine mafi yawan a'imma wajen tara ainihin sunnah Maza Allah sallallahu da kuma riko da ita. Hatta kana yakrahu wada'ul kitab kutub allati tashtamilu ala at-tafri. Hatta kana yakrahu wada'ul kutub har ya kasance yana kyaman littafai allati tashtamilu ala tafriq wa ra'yi wanda ya kunshi furu'a da kuma ra'ayi malami yayi littafi na furu'a ko littafi wanda zai kawo ra'ayinsa ba wai nasi ya kawo ba to imamu ahmad yana kyaman irin waɗannan littafan kuma inda ashe malami ya rubuta littafi kawai yana faɗin fahimtarsa ne ba wai yana kawo ƙala Allah ƙala rasulu bane kawai shi ya fi so kawai malami ya rubuta littafin hadisi kawai ya bashi hmm. kamar yadda ya rubuta musnad ɗin shi to haka yake so bai su a ce ya rubuta littafi kamar ce ya rubuta su alari su ashmawi irin su misali na kawo shi yana ganin malamin in ya zo ya rubuta nan gaba ya yi kuskure ɗaliban ba za su janye ba ɗaliban za su kafe ce to ai wannan shi ne fatawa malamin su ko malamin su mujtahidi ne tunda har ya bada wannan fatawa to lalle lalle ya san da wancan hadisin saka su za su ajiye hadisi su ki fatawan shi to shi yasa yana kyamar rubuta littafi kan furu'a an gani nan ba ya nuna wai rubutawa kan furu'a haramun bane tunda mutum ya faɗi fahimtar sa ne amma da sharaɗin ka rubuta littafi kan furu'a nan gaba idan an gano haramci za zaka danyi babu laifi to amma inda gizo ke saka ka ne kamar yadda muke gani sun ce to ai ai wannan fiqh din malam ya bada fatuwa ba ruwanmu da hadisi sai ga suna wulaƙanta maganar manzo suna ɗaukar maganar wani sai maganar wani ya fiye musu maganar manzo to wannan shine hadarin wannan shine abin da yake bukata a wayar da kawukan jama'a kan shi an gane ku na'am wa lidhalika qala saboda haka yace la tuqallidni kada ka yi taqalidi da ni wala tuqallidu malikan kada ka ratayu da malik wala shafi'i ko imamu shafi'i wala al-auza'i ko kuma auza'i wala sauri ko sufyan al-thawri khudh min hayth akhadh wato ka yi riko daga inda suka yi riko suka riko ka ciro daga inda suka ciro an gano wannan ko wa fi ce. a cikin wata riwaya la tuqallid dinaka ahadun min haula kada ka rataya ma addininka ɗaya daga cikin wayannan hmm. ya zama to sun zama kamar su ne manzanninka abin da suka faɗa kawai ya zama kamar yankan wuka kada ka yi haka ma ja anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu fa khudh bihi abin da yazo daga manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa kai riko da shi na musamman tabi'ai sannan kuma tabi'ai hmm. min ba'd min ba'd ar-rajul fihi mukhayyar summa tabi'ina min ba'd Sannan tabi'ai bayan haka ar-rajulu fihi mukhayyar mutum yana da zaɓi. idan tabi'ai suka zo da fatawa kana da zabi akan wannan fatawa na tabi'ai ka dauki wanda ka gaya ma na'am wa an gane ko duk wayannan bayanan ibn Abdulbar a wannan abu daud ya ruwaito a cikin littafin sa basairul imam ahmad hmm. an gane ko shafi na 266 da ɗari biyu da a ɗari biyu da saba'in da shida da ɗari biyu da saba'in da bakwai an wannan ito eh, nan wajen da ya ce ku cira daga inda suka ciro a ina suka ciro a cikin ƙur'ani da hadisi hmm. shin sharaɗi ne sai mutum ya zama to mujtahidi kafin ya yi aiki da hadisi malamai suka a'a da zarar ka ga hadisi ya baka wannan ma'ana ɗin ka yi riko da shi sai an nuna ma sabanin haka babu wanda yake sharadi ne kafin kai aiki da hadisi ka zama mushtahi in haka ne sahabban da suke zuwa wajen annabi wani hadisi ɗaya shi daga annabi ya koma garin su wani hadisi biyu to ba zai aiki da hadisin ba zai tsaya sai ya gama tattaro hadisai sannan kuma ya zama to mushtahi an gani? sahabbai kai tsaye annabi na gaya musu magana sai aiki da shi bai taba ce musu ku dakata sai kun kai matsayi kaza ba na ilimi sannan ku yi aiki da hadisi idan hadisi ya zo ka yi aiki da shi sai an nuna ma ba ma'anar shi kenan ba an gani in ba ma'anar shi kenan ba sai a nuna ma fikimansa domin ka janye daga abin da kake yi yawwa wa qala marratan ya faɗa wani lokaci al-ittiba'u an yattabi ar-rajul ma ja'a an nabi sallallahu alaihi wasallam wato ittiba shine mutum ya bi abin da ya zo daga annabi wannan shine an kira mutum mai ittiba na'am wa abin da annabi ya zo da shi ba abun wani muƙallidi ba ko kuma daga cikin sahabbansa mutum ya bi ثم هو من بعد tabi'in mukhayyar sannan shi kaga shi imamu ahmad nagar a ina ganin cewa ittiba bin magana manzo sannan maganar sahabbai ittiba ne shi ma amma sun ne min ba min ba da tabi'in mukhayyar sannan bayan tabi'ai mutum an ba shi zabi kenan shi yana ganin maganar maganar manzo ittibari maganar sahabbai ittibari maganar tabi'ai shi mai ittibani amma na tabi'ai wato bayan tabi'ai ba bayan tabi'ai tabi tabi'in an ba mutum zaɓi. Kamar wato su Abu halifa su imamu Shafi su Ahmad su mali duk wani tabi tabi'in ne ba a kiran ittiba ba a kiran mutum mutabi don yana bin su an gani in dai ga nasi sai ka bi su ba a kira ka mutabi ana kira mutum mutabi ne iya buwa yashe mutanen amma iya bu malik ko shafi ko waye ba mutabi ba ne shi ko ban jona ku kaga shi ma yana daga cikin ainihin tabi tabi amma ya ce shi ko ka bi shi ba kira ka mutabi sai dai in ka yi koyi da nassi ku gane wannan ko yawwa نعم رأي الأوزائي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة yace Imam Ahmad yace ra'ayin Auza'i da ra'ayin Malik bin Anas da hmm. ra'ayin Abu Hanifa yace dukkan shi gaba ɗaya sunan shi ra'ayi wa huwa indi sawa shi a waje na duk ɗaya ne wa innamal hujja fil athar kawai hujja yana cikin hadisi ne hmm. kawai hujja yana cikin me hadisi kuma yanzu hadisi ake wulakantawa sai wani ya kira hadisi ainihin mai kira shi bola ko ya kira shi menene da kaga kalmomi na izgili mutum yana faɗa ga hadisin annabi ko a jikin shi baya jin komai kuma wannan wai yana kiran kanshi wai ahli sunna ba yake kiran kanshi wani lokaci kun bayyana ai hmm. idan ka ga mutum yana izgili ga hadisi ka guje shi yana za guji zaki baya halarta ka zauna inda yake domin Allah yana iya saukar da musiba ya shafe ka فليحذر hmm. الذين yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun اليم kana ganin mutum ya fara izgili ga hadisi mabiya na dariya yi sauri kwashi kayanka rabu da wannan mutumin shedan ne an gane ku. wa iyaz billah na marar da hadisi rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa ala shafa halakati hmm. duk wanda ya tunkuda hadisin annabi inji imamu ahmad yana cikin gaba na halaka to kai kuma sai ka zauna a wani kana sauraro wani sai ce ai zuwa yake yi dan ya ji karatun ka zo su daya ka zo su bi ka ci sai ka cigaba da zama wani zai ci gaba da zama in Allah ya saukar da bala'i da musiba sai ya shafe shi an gane ko ba irin wannan waje wanda ake izgili ga hadisi annabi ake karyatawa ake ma hadisi dariya baya halarta ka zauna a wajen wannan mutumin wannan mutumin ko ya kira kanshi ahli sunna ko ya kira kanshi wane ne inda har kaga baya mutunta hadisin annabi shedan ne kayi hankali da shi kayi hankali da musiban da zai iya sauka gare ka akwai mai kira magana magana annabi wai kanzon kuregi kore hadisi annabi wai kanzon kuregi yayi dariya mabiya su yi dariya shi yana ganin ba abin da zai same shi hankalin shi a kwance wa iya su billah eh wa alaikum salam mala mala wa ya rubuta salatu nabi me matsayin albani a wajen su baka taba jin ba suna magana kan albani ba to kace ba karantawa kai tun kafin ka zo kafin shekarun da suke kaza kai suna albani a wajen su na to ai jahilcin mutane ka fahimci mutane suna cikin jahilci wani ya dauka kawai albani ne ya dauka ya rubuta littafin nan da hannunsa ya rubuta wayannan manganin mutane suna da jahilci ga wani ya ce ai gashi albani ya ce kada ai koyi da da maganar malamai alhali albani ya ɗauko manganin mushtahidai ne ko manganin a cikin littafai ne nasu ya ɗauko babu wani magana na albani nasu na kanshi to wani wani ma misali kaman kan inganta hadisin annabi to wani zai ɗauka kawai albani kawai yana zaunawa ne kawai ya faɗi abin da ya gana ma a gani haka nan wajen irin wannan manganu na biyayya ga manzon Allah wasu na ganin albani ne yake cewa abu manzon Allah ka abu malaman fikihu to mutane suna cikin jahilci har yanzu kuma jahilci kada ka ɗauka wai sai jahili wanda baya karatu har masu rawani masu rawani zan sai al'abari ya rubuta wani littafi ba abin da yake sai zagi malaman fiƙi kaga wannan saboda zai nuna ma cewa har yanzu muna buƙata mai ta haƙuri mutane ba su yi karatu ba ka gani kai ka gano kai abin da ya ka gano cewa albani cirowa yake yi malam wane ya faɗa ya ciro a cikin manganin manyan malamai babu ra'ayin albani a ciki ga albani ya ce hadisin nan sahihi sai kaga irin aikin da yi duk wani ka'ida na malaman hadisi sai ya bi shi sa ga ainihin malamai sun sallama mishi da ba da haka ba da sai an wulakanta shi ai masu suka albani kawai su ne jahilai jahilai wanda ba su yi karatu ba ko jahilai masu rawani ga rawanin amma rawanin bai da wani amfani saboda ba su yi karatu bai zurfi ba suna dai iya jan baki da larabci da dan fasara daidai gurgudu ya ka dauke su malamai eh sai suka malance go to irin wa'annan su ne su suka fi kowanne hadari saboda da rigan malanta suke magana amma kuma ba malaman bane misali eh Na. shi a nashi mazhaba na Abu Hanifa na Imam Ahmad shi yana ganin hujja shine qala Allah qala rasuluhu qala sahaba sannan qala tabi'in ko qala tabi'un sannan bayan tabi'ai in shi abu ta abin da zo bayan tabi'ai ba hujja bane shi don wani malami wanda ba tabi'i ba ya bada fatawa fatawan shi babu hujja sai in ya kawo nasi kai tsaye shi ne maza ba shi ne na yake gaya ma a gane akwai kuma wanda zai gaya ma cewa su kansu tabi'ai ka ba hujja bane ai kaza kaza akwai mai cewa kaulin sahabi ba hujja bane kamar ibnu hazm ibnu hazm al-andalusi az-zahiri hujja shine qala Allah qala rasuluhu shi a wajen shi eh. Eh. Imam Ahmad. Na? eh maganar bambantawa saboda kasan lokacin mutane da yawa sun kuma suna kiran kansu da sunan idan kamar ahlus sunna mutane na kiran kansu ahlus sunna da yawa ta yan bidiya shi ne zai kuma ahlul hadis to shi ma ahlul hadis wasu sun suna kiran kansu kuma su cancanta ba sai a tsallaki a gane kamar shi salafiyan daga baya da ake aka zo ana faɗa amma duk da cewa salafiya su ne mabiya salaf din to amma an yi shiru da sunan sai daga baya da yan zo suka bayyana suna kyaman salaf din sai aka danganta kansu za ka danganta zuwa ga salaf din salafiya a gane saboda a guji alaka da su sun kira kansu ahlus sunna kai ma ahlus sunna sun kira kansu ahlul hadis kai ma ahlul hadis yanzu me rage sai kuma salafiya kaga haka ya faru zamanin albani na su nasuddin albani yaga yan asha'ira suna kira kansu ahlus sunna har yan shiya ma kaga sunan ahlus sunna yayi arha da yawa sai albani ce to kawai a ɗauko kalmar salafiya a kakkaɓe shi a yaɗa su kuma kalmar salafiya yan bid'a suna kyaman sunan sosai to sai muka tsaya nan to da aka tsaya sai kuma ga wayannan sun biyo mu a guje su kuma ikhwan su ma suka sa kan sunan salafiya a gani su ne yan salafiya ke kiran sururiya sun sa maka sunan salafiya su ba suna cin kawo da shi salafiyar su har ya zama to ba iya gane ɗan salafiya na gaskiya daga su in ka sai su su ke cewa wai akwai salafiya kala kala wai akwai salafiya jihadiya akwai salafiya manhajiya to duk wannan gaba ɗaya aiki ne na ikhwan suna so su batar da ainihin salafiya na gaskiya din an gano wannan ko na'am Mm. babu ba eh, mu ibn su doke sufanci bid'a ne shi sufanci kala kala ne asalin sufanci na su bayan ka zo wato bai wuce ainihin zikiri ba da kuma tarbiyya na ruhi to lokacin nan ba su kai ga ainihin aikata irin wayannan abubuwa na shadahar ba abubuwa na wahasul wujud abubuwa na hulul ba sa yi sai dai wasu abubuwa suke aikatawa yawan ibada har su wuce gona da iri to ire-iren wannan yawan ibada da kuma kasho ya zama to ba a sa kaya mai kyau ba a cin abinci mai kyau a yi tafiya ba takalmi irin wannan abun nan zahiri suna nufin wai gurin duniya suke to malamai sun musu inkarin wasu abu daga cikin abin da suke yi amma ba kafirai bane to daga bayan sai wayannan aqidu na kafirci ya shigo ta hanyar filosofi da kuma hanyar ɗauko wasu abubuwa daga cikin wasu addinai aro wasu abubuwa daga addinin buza eh, da addinin yahudanci da wasu abubuwa da addinin kirista suka shigo da shi musulunci nan ne sufanci ya fara zama ya fara rikidewa ya fara zama kafirci amma asalin shi ne bai kafin ta ba an wasu ma daga cikin su ma halman hadisi ne kuma ana amsan hadisi zaka cewa a cikin sahih bukhari akwai irin su ana karban hadisin su ana saboda bid'a akwai wata bid'a latifa wasu kuma bid'a su ne yayi karfi amma bai kai kafirci ba to duk wannan ana mu'amala da su musulmi ne su da sauransu za ga ana magana irin su haris al-muhasibi ko sai ana mu'amala da irin su haris al-muhasibi ga ibnu taymiya na yawan kawo mangane shi masu amfani akan tarbiyya to irin wannan ana mu'amala su amma daga baya ne irin su abdul qadir jilani su baye ne amma ba su yi irin zirin da ba kuma dan abubuwan da suke da shi na kuskure sauran mutane suna iya kuskure irin wannan to daga baya ne abubuwa suka lalace na sufanci ya zama kafirci da zindikanci ya shige su wa iyaz billah na rashin yin rashin abin da rashin yin kwaliya da gyara jiki daga mutum ya yi kaza wani a gurin ban kyama wani ma sai ya da yiwuwar wanka da sunan tsoron Allah Ba subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa an a wa su ilai